da hudu watan biyar dubu biyu ashirin da shida wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro ci gaba da karatunmu na sahihul bukhari na limamu abu abdullah محمد بن إسماعيل عليه رحمة الله muna karatu a cikin kitabul biyu wanda a ciki ne kuma ya kulla babin kitabus salaf wato ya shi ya sabon kitab kitabus salaf salam as ce ko salafu wazanan wa ma'anan ma'aunin ɗaya ne kuma ma'anarsu ɗaya ko ka sa munin a ƙarshe ko ka sa fa'un a ƙarshe duk ɗaya ne assalamu assalafu duk malaman suke suka faɗa. babu salaf ko babu salaf bilfa'i ko bilmini. da sinin da lamin da neman da sinin da lamin da fa'un ma'anarsu ɗaya assalamu assalafu na fata an gani wai me yasa aka kira shi da suna assalam ko assalaf saboda ana fara miƙa kuɗi kafin a bada abin da za a saya ciniki ne da ake yin sa na ɗan itace ko inabi ko dibino galiban sun fi a dibino Allah ya yi wa dibino albarkar da ka bambanta da sauran halittu na yan itace da yawa ma'ana nau'i na dibino sai iya wanda ka gani akwai manya akwai ƙanana akwai masu kala kaza iri-iri ka yi saka ce ga kalar dibino kwaya ɗaya ba ko ba ka manta in lokacin sai sai iya wanda ka gani balantana ka je irin su madina ka jirgin don uhudu dutsen uhudu ga yadda ake sai da dibino iri-iri da sa'aduwa duk za ka gansu a wurin da kanana da manya da masu laushi da masu tauri duka ba wanda babu to akwai da ku da shi ba su kuma suna son sa ana samun samunsa a wata ƙasa sun suna da shansa to kuma ƙila zai kai shekara biyu shekara uku ba a ci shi ba shekara ɗaya shekara biyu shekara uku a sai wani ya da samfurin irinsa in ka ci ka biya birge ka ga zaƙi ga girma ga komai yana suka ce ya za mu samu irin wannan dubina sai muna da shi amma sai nan da shekara ɗaya ko shekara biyu ko uku ma za a same shi ma fata an gane sai ka ce to ina so to duk buhu ɗaya ko kwano ɗaya za ka sai shi a kan kasa misali duk buhu ɗaya da za ka sai shi a kan dubu ɗari misali ne yi na yadda za a kawo shi amma fa sai nan da shekara biyu ma duk buhu ɗaya dubu ɗari za ka saya buhu nawa kake so ina son buhu goma misali miliyan ɗaya ta ce to kawo miliyan ɗaya Allah ya kai mu shekara biyu masu zuwa za a kawo maka yadda ka kan shi ya halatta suka ba da miliyan ɗaya sai ka jira shekara biyu abin da ake da bukata kawai abubuwa ne guda uku na farko ko dai ka ga abin an maka bayanin sa wato ka gan shi kamar dibinan nan ka ga san furuta ko da cikin kofin nan ko kuma an maka bayanin sa ka fahimce shi hakikatar an wasafa shi ko kuma a yanzu an ɗauka maka hotonsa a waya an turo maka ka gan shi irin wannan dibinin ne ba ka da ba za ka siya ba na biyu a san adadin abin da za ka saya kwano nawa ne ma'auni nawa ne in nazani ne in kaili ne nauyi ne ake bi a sikeli ne mazani ne ka san me za ka saya <clears throat> cewa eh, lalle ina da buhu goma shekara biyu masu zuwa irin wannan bidina kaga ka san me ka saya sannan a faɗi duk ran kaza ga watan kaza ana sa rai lalle ba a ka maka wannan abin ba laifi ba ne don an ketare da kwana ɗaya da kwana biyu saboda wata lalura amma dai an tabi ɗin da lokacin da za a kawo maka Yana suka mika kuɗi ka bayar to wannan jinkirin zuwan abin ya halatta wannan nasi'ar ba a kawo maka abin ba har ma ka ba da kuɗin wannan ne cinikin salaf ko salaf na fata mun gani mali ce babu salami babu da ke nuna halattun kulla irin wannan ciniki na ba da kuɗi tun yanzu fi kailin ma'alum amma idan ko a cikin kaili sananne abin au sananne wato buhu nawa ne kwano nawa ne shine kailun ma'lum حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن أولية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبي يزور مدينة Wannan wannasu ya tarar da mutane yuslisuna a ganin da ce yuslimuna ba A aka amfani da kalmar salaf sai yi cewa yuslimun ko yuslisuna suna miƙa kuɗi tun yanzu ne cinikin salaf cinikin salaf samari game da ɗan itace ba shuka ba ba jere ba ba dawa ba samari domin gero ko dawa baya shekara biyu shekara uku ka a jira shi ko ba haka ba shi ko wannan a iya sama da shekara biyu shekara uku ma bai ba <clears throat> al'ama su bayar suna jiran shekara ɗaya wal'amaini ko shekara biyu auƙala ko mai ruwa ya ce wayoyi amaini ai salasa shekara biyu ko uku shakka Ismailu Ismailu bin Ulayya ne ya ɗan yi shakkun qala wannan fasalan sai manzan Allah ya ce da ya ga abin da suke yi sai ce to man sallasa fi tamrin duk wanda zai ba da irin wannan sautin na ya ba da kuɗin sa tun yanzu game da dibino al yuslif fi kailin wa wazanin ma'alum wajen ne za ka saya, kai ne malu, wajen malu, kafin shekara ne zuwa ko shekara biyu ina da kasa za a kawo mutu. <clears throat> Ala haddasa na Muhammadu, ala akubar na Ismailu, a nizini a juna jis kamar wanta, shi kai ne wa wajen malu. باب السلام fi zanin ma'alau duk dai hadisan ne iyaka yana so sanya ce fi kailin ma'alau an fi zanin ma'alau ku duk wancan hadisin ya isa ya wadatar ayan ce fi kailin ma'alau wa wazanin ma'alau amma bukhari dai shi ke kulla babi akan kowanne da matsayinsa don ya samar masa hadisi na wata hanyar sananne akan kowace kalma a ba ta hakinta a fitar da fawa'id na hadisi din قال سد... قال حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال كما وانت إثنان لأن يتي عن عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن أولي <clears throat> سيتي ابن أبي نجيح بن كما حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيش عن سفيان ابن عيينة يرويته وأنت كما إسماعيل بن اوليا قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث هذا بن بن بمبن تلفز وانتم الآن والآمين wal'amai ko amai au salasa sannan ga bambancin malamin da ya samu wannan وان كان عمر بن زرارة قال سميت ابن عباس يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عذباته وقال سيسيكم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم a san lokaci قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى قال حدثنا وشيء عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد <clears throat> قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي عبد الله بن شداد ne suka yi saɓanin fahimta wa abu burda da abdullahi bin abu burda salaf game da cinikin salaf ya abin yake ya halatta ko bai halarta ba kawai ba da kuɗi tun yanzu in jira dibino sai da shekara biyu ko uku ba ba su ne sai ka aike ni إلا ابن أبي أوفا قول صحابي ابن أبي أوفا رضي الله عنه فسألته سنجني مشي تنبيا فقال يتوب إنا كنا نسلك على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي أزامني من ذن الله من كسر سمنا إلو أن نسلك سلف وأبي بكر وعمر ده أبي بكر ده عمر الحنطة والشعير والزبيب والتمر منا يسي وسألت ابن أبي وسألت ابن أب ابن أفزا في عبد الرحمن ابن أفزا ما تنبينا عبد الرحمن ابن أفزا فقال مثل ذلك شيما يجي من قتن قتن ولا مغنى عبد الرحمن ابن أفزا عبد الرحمن ابن أفزا ديني دي wanda mun من كتب كرنت وترى نسينا عمر ya fito yana ran gadi zai je wani wuri aka kaɗu da gwamnan maka sarkin maka sai sai na umar ya ce ina za ka je ce zan je guri kaza to a ka wakilta a maka kuma ya ce ibn abda abdurrahman ibn abda ya ce waman ibn abda wane ne ibn abda yace maulan min mawalina bawa ne daga cikin bayinmu da muka yanta sai umar hankalin sai ya tashi ran sai ya ɓaci yace to walli ala ahli makka maulan min mawalikum a rasa wanda za ka sa maka wakili sai bawa daga cikin bayinku qala ya amiral mu'minin innahu alimun bi kitabillah ko qari'un bi a wata riwaya لا هدث القرآن سيكون عمر يسك يتي نعم أما إني سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يقول نادى أنهم ينا شيوا إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويبدأ به الآخرين لأن الله أنا لقوت متعنا تهنير وانا القرآن كأجا درجة سيدة مطيين سؤالا ديرين wasu kuma da suka yi watsi da shi Allah ya kaskancar da su ya kasa kasa da su wa ya da'u bihi al-akhari ana qur'ani sai ya zama silar daukakar mutum da sauransu kuma wannan babu babu gwaji ba mu hada waɗanda Allah ya ɗaga su da qur'ani suna jema Da to shine Abdurrahman ibn Abda babu salami babin za a iya yin salon ila man laysa indahu aslun ga wanda ba shi da aslun ne aslun shine ba ma shi da gonar a hannunsa ko ba shi da hakikanin kwayar a hannunsa wato ba shi da gibinan ma kwata-kwata ba shi da zabirin ba na wannan shi ne ba sai ya nuna maka ma shi yanzu cewa shi ba kawai in ya kasanta maka to ko a ina kuke noma shi mu a Nijar muke noma shi ni mutumin Nijar ne nan da shekara biyu zan kawo maka shi ba su da asalin abin a hannu kenan za su iya kullawa kuma wannan kamar da muka so faɗa wani karatu cewa mutanen da sun bambanta da abubuwa biyu na farko akwai gaskiya yanzu ka ba mutum miliyan ɗin tafi sama ɗan Najeriya ce ya bayan da hali yanzu a ya zai kawo maka Allahu akbar wanda a yanzu da ƙarfi ma kwata ake sannan da kowan nayin da dabara da wayar so ake kai kuɗin naka ma ya fita matukar ya shigo ka ga alas an gana an kashe ka sai abin da hali yanzu ɗaya wanda kuɗin ka zai damu ko kuma ma dai da Allah bi shiqqil anfus illa ma dumta alaihi sai kai da gaske na biyu kuma a wancan lokacin akwai sauƙin ɗaukakuwar farashi sai ga cikin ikon Allah shekara biyu shekara hudu shekara za farashi yana nan yadda yake Allah bai ci wa ɗaga shi ba shine al-musa'ir to ga a yanzu duk kusan zai wahala wanda aka yi dandanan farashi ya ɗaga wanda sakkowar ta ma bai fiye yi bane abin ya gaba ya yi gaba ke ya yi gaba akwai abin da wallahi ka yi shi ɗari biyar shekara goma da ta wuce yanzu ba abin mamaki ba ne ka za ce maka dubu goma sha biyar dubu sha biyar abin ɗari biyar dubu sha biyar kuma ko da a birnin maka da saudiya da ko'ina sun kasa bai mahajjata iyayenmu da suka je shekaru aru aru in ka koma bayan shekara goma za ka ji farashi ba abin da ya ɗaga duk abin da ake sayar riyal ɗaya za ka same shi riyal ɗayan nan shalla wannan su ne baredin su ne za a ce tun da muka zo riyal ɗaya ne ake sayar da shi yanzu ma riyal ɗaya ne layaman nan da ake sayarwa na gangani su su tafsi ne su ne duk na gangani ne da su za ka ga in ka je ta shekara mariyar riyal eh, eh, duk shekarar da za ta je, haka biredi haka menene to yanzu ne na ɗan abubuwan suka canja amma da kusan riyal an san shi kawai da ya wuce naira talatin naira arba'in ko zamanin goodluck wallahi naira arba'in ne zamanin goodluck tara arba'in ne 2011 yadda muka yakin hajji 2011 naira arba'in ne da ka abubuwa sun riga sun canja cinikin salam a yanzu zai wahala قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد المجالس قال بعثني عبد الله بن شداد كما روانت حديثي وابو برده عبد الله بن شداد ابو برده suka aike ni gurin Abdullah bin Abi Auka fa kala suka ce sallihu je ka tambayo mini shi هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي يسلفون في الخنطة؟ sun sahabban annabi a zamanin annabi suna yin cinikin salaf game da shinɗa? Ala Abdullahi kuna nusliku, mun kasance muka da kuɗin mu nabifa manoma sune ne muna baiwa manoman ahalin sha'am mutanen sham mu ba su kudinmu filhinta wa sha'iri wa zaiti da hinta da sha'iri hada mai mu ce irin wannan man kama ce man man ne ko man kaza mu ce ku kawo mana irin wannan fi kailin ma'alum amma a kailin ma'alum ila ajalin ma'alum kunki ce nake ila man kana asluhu indahu kana ba da kuɗin ne ga wanda asalin abin yana gurinsa kun gani yana da shi kala yace ma kunna nasaluhum an zalika mu ba mu nufi wannan tambaya din kai tun da sun ce mana za su kawo suna da shi shikenan ثم بعثني إلى ila الرحمن بن عبد sai kuma sun ma ba a sani suka sace tura ni gurin abdurrahman ibn abda sa'altuhu shi ma ne mishi tambaya a kala yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna sahaban annabi suna irin wannan ciniki fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam nas'alhum mu ban tsaya muna tambaye su alahum harsun am la da gonar dibinan da suke nomawa ne ko babu ba na musu wannan tambaya ma'ana in ma zuwa za su yi su ta'ari gonar su haya mun dai za su kawo mana shekara biyu shekara uku mai zuwa قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن عبد المجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة sai mu ba su kuɗin mutum yanzu game da shirka da sha'iri wa qala abdullah bin walid a hadisin bin walid an sufyan daga sufyan qala haddathana shaybani wa qala yake wa zaiti mai qala haddathana qutayba قال حدثنا جرير عن الشيبي وقال يسس الهند والشعير والزبيب قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سميت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس أبا البختري الطائي يسس لا تنبي ابن عباس عن السلم لمدى السلم في النخل لمدى لبينه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم to annabi ya yi hani an bai'in nakali game da cinikin wato divino hatta yi kala minhu sai an yi keli an san menene shi wa hatta yi zana sai an yi wazani an san nauyinsa a ƙalar ragulu wa yi ayyu shay'in yuzan sai ce wani abu za a yi wazanin wa yi ayyu shay'in yuzan ƙara rajulun ila janibihi sai wani mutum da ke jefa sai yake ai hatta yuhrata abinda ake nufi hatta yuhrata shi ka'idar sa sai an masa hirzin sa da me hirzin sa hirzin shine sai an tsinko an zube shi a kofar gida shine hirzin sa ma'ana an shin an shanya shi an shin fada shi shi ba boye shi ake a ɗaki ba shi sa aka ce a wajen maganar safa akwai abin da zuwa ake a sa a ɗaki a kulle da mukulli akwai abin da shan ya sha ake a ƙofar gida to idan nan ne zurbin ka kasa ta hukuncin ka barawo saboda nan ce ka'idarsa na fata an gane da ya ce shi a ka'idar dubino ba yana saman ake auna shi ba sai idan hatta yi hurata فقال معاذ معاذ يتحدثنا شعبة عن أمري في معاذ yake haddasana عن an amri kan kuma na samu حدثنا yake قال adamu kala haddasana قال أبو البختري سميت ابن عباس أبو البختري يقول ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله شيئا بتوكة وكة باب السلم النخلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن السلف بدون كان حديثي na tambayi ibn Abbas an al-nakhli an al-salam fi al-nakhl yumkin cin salam game da dijino fa qala yace muhiya an bai al-nakhl an hana cinikin dan isa wato cinikin bishiyar itacen dijino hatta yasluha har sai an tabbatar yayi kyau ya gyaru wa an bai al-warisi an hana cinikin azurfa ita ce al-warisi azurfa nan alwarki alhalis minan fidda fataccen azurfa wanda ba gaure an hana cinikinsa na sa'an a matsayin jinkiri ba hannu da hannu ba dinajizin da wadda take hannu yanzu na a ƙasa gata kuma kai kuma taka data nan shine na sa'an to da ka'ida suke nan su da zahab da zahab da fidda da fidda yadan biyadin sannan kuma بوزن bi wazanin وسألت ابن عباس عن السلم في النخل مات نعم، ابن عباس عن السلم في النخل فقال أن هنس السلم عن بيء النخل النبي هنس سنتين النخل حتى يؤكل منه في أنطار السياي أو يؤكل منه كتوى حتى يأكل منه في ميشي فارت وحتى يوزن في أن كي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمري عن أبي البختري سألت ابن, أب... ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا هني عن بيع الثمر حتى يصلها تنكين دن إتاسي سيئي كو ونهى عن الوارث يا هني تنكين أزرفه bizahabi da zahab za a iya yi don ciniki tun da abin ya saba amma ne ba za a yi ba na sa'an dinazirin a iya yin azurfa da zinari alwariki bizahab amma a yi shi wajen biyade hannu da hannu za a yi shi na fata mun gane amma da jinkiri ne da wanda yake nan da wanda baya nan ba za a yi ba na sa'an dinazirin wata halittu ibn abbas wa kara na hannabi sallallahu alaihi an bai in na kali hatta ya a kula an ukala wa hatta yi zana kulfi wa ma yi zana me za a aina kala rajulun inda hutu wani a gefe wurin sa yace hatta yi huraza sai ya shiga hirbi an tara shi babul kafili tisalami babin garantan wani abu game da cinikin salaf da nan sai salam duk cinikin da za ka miƙa kuɗi ka da muka faɗa ko ka miƙa wato ka miƙa kuɗi sannan a kawo maka abu daga baya to a iya yin garanto ko a ba da jingina ko wani abu domin tabbas duka ana yi shine alkafili anan alkafili kamar ya zai tsaya ma waye garantanka قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي النبي يا سي أبنت دقوني بيهودي كاين أبنتي بنسيئة ودعن ذا أبيا بسنن قبل شيني نسيئة وتباشر wa rahanahu dir'an lahu sai ba shi dinginar wata sulkan yaƙi wato rigar yaƙinsa dir'u min hadidin ta ƙarfi to nan duka ba salon ne, amma wa abin da yake so nuna alaƙar ya halatta a sa kafili ma'ana zan baka miliyan ɗayan amma dai waye karantanka na fata an gani. kuma da nan babu rahanitin salam shi ma wancan hadisi ne a iya ba da jingina shi ma ko ga jinginar abuna ka riƙe kuma na karbi kudin naka sai shekara ɗin ta zo zan kawo maka ala ni muhammad ibn mahbub ala haddasana abdul wahidi ala haddasana al'amash ƙara al'imam al'amash yace ta zakar na inda ibrahim a gudun malamin ibrahim na ha'i muka tattauna da na muna tattauna arrahana ba da jingina salafi game da cinikin salaf cinikin salam a kawala sai ce haddasin al'aswad sai ce al'aswad ya gaya min an aisha wannan nabiya sallallahu alaihi salama ishtara min yahudi ba'aman nabi ya sai wani abinci a gurin wani ba yahude ila ajalin ma'adun zuwa wani lokaci zai bayar warta hana min dir'an ya ba shi jinginar dir'an min hadidi kamar da muka sha bayani cewa ibn al-qayyim badal ma'at ya ce annabi ya yi wannan ciniki ne don ya nuna mutane halaccin mu'amala da wanda ba musulmi ba hadda lafazin da ya amfani da shi ibn al-qayyim ya ce taraka annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar wa umar wa ghayrahum min aghniya'i sahaba annabi ya bar abubakar ya bar umar ya bar wasu daga cikin mawadatan sahabbai bai karɓi bashi a gurinsu ba bai karɓi kaza ba ya je ya karɓa a gurin ba yahude me yasa don ya nuna mutane halarci har ma aisha ta ce mata wa dir'uhu marhunin inda yahudi babu salam ila ajalin ma'lum babin salam ɗin za a yi shi kuma zuwa lokaci sananne wadda zai kala ibn abbas wannan shine ra'ayin ibn abbas wa abu sa'idi wal aswadu wal hasan lalle a san lokacin da za a kawo kada ce kai sai an ganka wa qala ibn umar ibn umar yace la ba ta fi ta'amil mawsuf bi si'rin ma'lum ila ajalin ma'lum ma lam yaku zalika fi zar'in lam yabdi salahuhu babu laifi idan an yi cinikin salam ko da abinci ne wanda aka siffanta ma'ana ko da irin su wake din ne in an siffanta shi an ga ga yadda yake ko an ɗauko ma hoton ka ka gani sannan amma bisa irin ma'alau da sanannen farashi akan nawa za ka saya ila ajalin ma'adin, zuwa wani lokaci sananne malam ya ku zalika fi zar'in matuƙar fa haka kulla cinikin da a yi shi akan wani shukar da lam yabdu salahu hucensa bai bayyana ba wanda wancan annabi ya hana shine ake kira cinikin muzabana bai'ul muzabana wa huwa bai'u samari qabla an yabdu salahu قال حدثنا عبد المعين قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيه عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يثلثون في الثمار السنتين والثلاثة النبي هذا مدينة كما يمكن ثلاثة مرة أن إتاتي شكرا بيو أكو فقال أثلثوا في الثمار kuna iya cinikin salaf ku ba da kudin tun yanzu ga mara ɗan itacen fi kailin ma'alum ila ajalin ma'alum فقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيب وقال في كيل معلوم ووزن معلوم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي المجالد قال ارسلني ابو برده وعبد الله بن الشداد الى عبد الرحمن بن عبده وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال وانا من كرمتا كيف كتي كنا نصيب المكانم kasan ta in muka samu ganima muka samu kuɗi mu samu ganima mu samu wadata mu samu arziki ta hanyar ganima ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan a wadda kuɗi a hannunmu fa kana yatina an manoma su ne masu kawo kayan manoma min an su sha daga manoman kasashen sham masu kawo kayan abinci iri-iri idan sun zo kwanan silifuhu inda muna da kudi a hannu sai mu farsu ilfinta wacce iri wa zabiri ila ajalin musamman ƙala ƙultu a kana lafin zar'un ya ce sai na tambaye su suna da shukan ne gonan ne aulan ya kuma lahum zar'un ko ba su da shi ala sai suka ce ma kunna na sa da kuma an zalika mu ba ma wannan tambayar Allahu ta'ala alam babu salami ila an tuntaja naqa babu salami ila an tuntaja naqa idan ce tuntaja naqa ay talidan naqa kalmar waladat ko an jabat kalma ce da ake amfani da ita ga ɗan adam mutum a larabci mutum ta ce an jabat zaujatuhu matar shi ta haihu ko waladat ta haihu amma dabba musamman raƙuma sai dai ce an tajat ko nasabat ta haihu ko ta waladat ko an jabat wannan sifa ce ta mutum na fata an gani amma aka ce naqa taguwa ta haihu wannan shine larabci daidai babin da ke nuna za a iya yin ciniki a miƙa kudi amma yaushe ne cinikin zai kulle ko za a ba da abin cewa to jira ni sai ran da taguwa ta ta haihu zan bayar ba yanzu ba sai zuwa ta ta haihu abin da ta haifa ɗin na ga abin da ta samu sannan zan zo in biya ka wasu ma a zamanin jahiliya annabi ya zo ya same su suna yin ciniki har zuwa shi kansa ɗan cikin zuwa lokacin da shi ma zai girma ya haihu sai annabi ya hana wannan ya ce abin da suke yi shine idan an samu wani mai tsohon jazir tsohon raƙumi alladhi asharafa alal maut wanda ya kusan fituwa sai da ga tsufa ga illar in ma baka sayar ba kana ganin zai mutu in kuma za ka sayar da zai daraja ba da ya tsofa kuma naman ka yayi tauri ba kowa yake so ba sai mutum ya saya a zamanin jahiliya sai ce to na saya amma fa biyan kuɗin sauran da da zuwa ta ta haihu ita ma idan ta haihu ɗan cikin ta ɗin ya zo ya haihu sannan zan biya ka da shi to sai yadda saboda ba yadda zai ya zama mutsar yana cikin damuwa da shi wanta sai ya sayi wannan tsohon raƙumi a haka in ya ga dama ya yanka in ya ga dama ya je ya yi gari da shi ya samu bai saya shi kenan ko a nan menene ciniki da za a iya yi idan biyan kuɗi ne zai zuwa ga wannan taguwa ta wani ciki su haihu kai yadda ka ila ajalin babu laifi shine salam ne ila an tunta jannata قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا جويرية جويرية ابن اسماء النافئ An عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجذور sun kasance suna yin cinikin tsohon ratsuni ila habalin habala zuwa har lokacin haihuwar cikin taguwa masu ciki lokacin da za su haihu ana hannari sallallahu alaihi wasallama an zalika sai annabi ya hani. fassarahu nafi'u nafi'u ya fassara da cewa ma'anar habalin habala ai an tunta jannaqatu ma fi batniha taguwa ta haifa abin da ke ciki to sai annabi ya hana su amma in da kuɗi ne wannan bai hana su ba Allahu ta'ala a'lam